inda duhu ne tana ɗas ina ga akwai shawarar duhu to ba duhu amma bai kare ba to idan akwai da ibrahim to manzo Allah ya ibrahim ibrahim da gani sai na manzo Allah bayan da ci sai na manzo Allah ban da tafiya sai na manzo Allah ban da zama sai na manzo Allah ban da mu'amala sai na manzo Allah ban da komai sai na manzo Allah in ka gani kawai manzo Allah dole sai kun yi da mu ne waɗanda Allah ya saka domin da ya sabe mu bai bai wa halitta irin abin da ba wasu ba saboda haka bai ba shi idan mun ce zaɓin da Allah ya mana mu duba da Allah ya halitta ya zaɓe ɗan adam ba mu shiga ciki ba da Allah ya zaɓo ɗan adam ya zaɓe wanda yi imani da shi. ba mu shiga ciki ba da Allah ya zaɓe wanda suka yi imani da shi ya zaɓar mana manzan Allah ba mu shiga ciki ba da Allah ya zaɓar mana manzan Allah ya ba mu imani da waliyan Allah shine imani da ayoyin Allah shine yadda muka riko da ɗariƙar tijjaniya ba mu shiga ciki ba da Allah ya zaɓi waɗanda za su yi riko da ɗariƙar tijjaniya kuma ya zaɓi waɗanda za su yi riko da faila wanda shehu tijjani ce ta tifin zatun alaƙa sahani faila za ta zo da sahabbai na wannan su fi gaji ma ya kununa ne zigo shi da a lokacin da mutane suke cikin matukar abin da suke ciki na kunci da takura shau ya zo wannan kunci da takura da kawanci ba mu zama halin da ba zaɓin da aka yi maka kai me godiya ka ga Allah ko wanke me ka ga Allah ai duk tsiya dai kana cikin yunwa da ɗauko abinci da ruwa ya ba ka cika sha ai ka ce na gode kayi godiya ne dan a ƙara maka ko ka kayi godiya dan an baka eh tambaya ce ka godiya ne don an baka ko kuwa a'a ka godiya don a kara maka eh? don an ba mu ba shehu ma tijjani yana ta sahabu qaumun diyarun hum qulubun fil anani sabon shehu ibrahim mutane ne sahabbu sarakai ne a cikin halitta malam ka je ka ga malami ko ya kai gane da gwamnan dutse a ilimi idan ba almajirin shehu ibrahim ba ne in yi rawani sai ka gyara masa sai ka gashi in yana magana kai jahili ne baka taba karatu ba in yana magana a cikin harkar manzon Allah da sha'anin Allah sai ka ji dam'a bai san komai ba ne na sahabu qaumun diyarun hum qulubun bilahi sahabu diyarun ibrahim ne na al'umma da abu ɗabi'arsu kalamun lai kawai shagalta su abin da suke yi shagalta da shi to bi suke da lai da ambatan Allah ne la ilaha sabuwar ya suke yanzu da za a ga da tsoho da yaro da sirki da waye ba ruwansu wata rana akwai wani zaki da muke suke yi tsoho ne amma ba da jiya shi in yana zikirin ma da ya ishe kama kallonsa kawai da dariya kawai dama in aka sa kwarar zikiri za a kwana da daddare in ya ci da mara da rawaninsa kaga in ya dinka haka da kafa ɗaya in ya dinka wallahi wallahi sai ya yi asara in ya kai da kafa ɗaya ya sauke wannan ya tuko da ɗaya ina ya tafi a karkace ya dawo a gida ne shi kawai wasu na kallo suna shi kawai tirkas kawai jikinsa kawai in kaga an ke ya tsaya to an an ce assalamu ne shagaltar ta dan adam in dai almajiri shi ibrahim bai kamata wani abu shagaltar zuciyarsa in ba ba mata Allah dole ne sai mun tsaya mun san me muke kuma ina muke ba zai yiwu a ce ga masu unguwanni ga ga hakimai ga wakilai ga fadawa eh duk an naɗa ka asali wannan kai ka kasa ko ku ce ma ba ku san matsayin ɗaya daga cikin mutane wanda ya yi tarbiyya a da'iman yana kana ma baya tare da Allah a zuciyarsa to yana tare da Allah a harshensa saboda harshensa ba zai daina la ilaha illallah la ilaha illallah harshensa ba zai daina dan kuma an yi sa'a da harshensa da tunaninsa su tafi suna tunanin la ilaha kyauta san mu menene aiki mu ahalin ɗarika ne aiki ahalin shirka ne aiki me ya kamata zama me ya kamata a gan mu a kansa sa da sarki babba da ya sa kaya kala uku kowanne irin salma. ya rike sanda ina kai duka ya ba da cikin wannan ba sha'awa abun ba da kai ma kawai sai ka shiga cikin kayo shirin shigan fadawa kai ni irin nasu ka ɗauko sanda me ya jawo in ba zai amfani ba saboda ba a shi ba ba ya masa sutura ba kare sai kasa zahirin da haka wannan ma'arifa sai ka sa zahirin da ta sannan za ta yayin da ka fito da ita ba wani zai amfani large meaning of man. He said, immaterial. sannan unguwar an taso da tsakani wannan dama dole ne akan samu amma a yau an yarda da mu akan gaskiya me yasa amma dan ka yi in ka zama irin kare kare da yara kasa ba shi ba shi na kofar gida wani kare ƙato a wani yara sun gano shi da kucin-kucin ba wallahi ya hannu mu dai sai cin a ce sun je sun gano shi ya to gidana ba kawai sai suka inda ka san an jera su ɗan da haba da ya haka wallahi sai ya juya sai ce ta bi maka alheri sai ce a ce waɗannan ba za su bani lafiya ba yanzu ne za su ba za su ba shi sako yanzu ne kai kau su ba ruwansu ba abin da kare yake gudu irin yawo ci bai da hankali sai sai ba za mu kai kana son ka san kai ba mu to kowane abu ba ba shi haƙƙinsa yanzu wannan banka haƙƙinta a baka ka kuɗi a jona ta a samu wurin da iska za ta dinga shigowa kuma kar a taɓa ka sai ka ɗauki wani ƙarfe sai ka cusa a ciki da kama karar aka ce mene ne ka ce duk ɗaya ne ta wuce ka ce ta ka ce ƙwarai kuwa kafin a jima sai zafi sai hadar da zubo maka zafi ka an jima sai ka jina kunna fanka ka ce ya ka kashe ka za ta baka iska me yasa haka abin da yake Allah tabaraka ga ala da yake ce mana sammai da kasai da ruwa da iska da sanyi da zafi da dare da rana da harasu da bambancin harasa da maganganu da mutane da jinsuka da duwatsu da ainihin jiragen ruwa da girgije da ainihin abin da ke cikin duniyan nan da abin da ke gani duk wannan ayoyi ne ai ayar abin da ake yi da ayar ya ƙara maka imani da Allah ta ƙara maka imani da Allah ka dubi mutum ta ƙara maka imani ba mutum ɗaya ba in mutum ɗaya ne ya zo salamu alaikum ce na sami da zuwa ina ga jaro wallahi daga kasuwa da ce to o'o ai ma na kasuwa na ba da ke ce to ashe gaya maka za ka yi da halarai yadda nake na'am ka kaza kaza ce to Allah Allah kana son kai ba daɗi za ka yi sha'awar ba daɗin na ce ba za ka yi ba can sai wani shigo cikin ka gama ka ji wannan yadda ne ba shi haƙƙinsa ba za ka ce ala ƙara ba ma a cikin ce Allah ya ƙara dan Allah zai ƙare ka na san wanda ko malamin sanin zai kare ka rashin Allah ya isa ko dai zai kare ka ai zai ce Allah ya isa kuma a waje ne wallahi shi ma ya maka wannan yaran da ya maka taka ya naushe ka ya fi duk bala'in da za ka me ya faru ya ci Allah ya tsine mana ko Allah ya kara talauci ko Allah ya kara kaza haka zai faru me yasa za ku tashi hankali ba ka ba shi haƙƙin matsayinsa ba kai ba ka gane mai maka magana ba ka gane da ake baka ka baiwa wannan halarar haƙƙinta imam musulun da mun gaya muku yana tafiya wata mata ta ke tattara hanya ta ce masa ya imam ya ce na ta ce yanzu idan mutum ina da mace kyakkyawa lokacin da cewa ai wannan kuka ci ni halara Allah nake ji cewa tana cewa wanda yake da ita idan ya bar ta juya wajen wani kotanta ya kamata ba ta ne ba wallahi ne ba ka san wanda yake maka magana ba wannan maganar ai Allah ta bari ko ta'ala idan ya so sai isantar da kai a cikin abin da ya ga dama ba ya ce da annabi Musa inna niya ana la la ilaha illa ana ba'budni wa aqimi salata ga su ko ka cikin a cikin daji dajin Allah kawai falamma atiha nuje ya musu inni ana rabbuka fa qala ana alayka inda bil wadi Allah su sai zaka daga duk inda ya ga dama to ba wai tarbiyatul azkar ce ne wahala tarbiyatul ruhi ce ne wahala dan an baka zikiriyan su zaka je za ka yi amma ba ka zo ka dinga dawo eh wallahi shikenan kana takamata da Allah ya dawo Allah dabtar da shi ka jikinka ya da datti ko ka ina nan ina sakandame cewa mutum ne zai aikata yadda yake so ba da dabtar da jiki ba a na dabtar da ruhinka ba ba a na dabtar da tunaninka ba da tunaninka ya gano allazina ya tafawo wai tafakkaruna fi kan samawati wal ardi rabbana ma kalaka haza batina daga gano Allah da fitar da ruhin don ka gano a cikin halitta ka gano cewa dukkan halitta aya Allah ce kuma za ka iya sanar da kai Allah kuma za sanin Allah a cikin kuma za to kai an tusa maka ladabi tsakaninka da wannan halittar an tusa maka ladabi tsakaninka da tururuwa da tsuntsaye da kwaruka ballantana da dabbobi ballantana da komai an cusa maka ladabi yadda za ka iya ladabtuwa da girmama dukkan halittar Allah ko kuwa a kana nan nan so aikin banza da mu da muke ayya mu da muke wa kasar ta ta muka tana ta kaiwa kaiwa kana tana kana wani kumbura ce in ba na kauce yanzu nan na gama da kai na za a yi gurum yanzu an gama da kai to kai wa idan ka gane kuwa kasar ma za ka taka ta sai ka sai ka yi mata ladabi wai badur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu biyan da manzo Allah Allah ya ce wa kusur fi mashi wa kudud min sauti ya rasu da layi tafiyan nan sannu sannu a ƙasa kun kuma za a yi magana a kwantar da hankali da sannu ne ma daidai ba tare da kuma ka nemo yaban ko ka je ka nemo zaɓin ba o'o shi ne illan mu da ka ji an ce a yi wato da yabo da zargi ma daidai sai ka je ka ballo abu wai a zage ka wai ai daidai ne dan ya mutu ka gane ba kai kai ne a kanka fasiyana indi ma ya suruwa ma yuki ice tun da na gano isa kanatin kadaru min malikin mulki tun da na gano cewa dai wato duk kaddaran nan da ake juya halitta ƙashe duka daga wanda ya mallaki ko wanne na gano haka domin a waje na shi kenan gaskiya jikin ni ma yanzu nuna daga nan da abin da zai sa ni farin ciki da na rufin jin daɗi duk sai yi min jiki kawai na san kawai Allah ne yake kawo kawai saboda haka ba ni da alaka da kowa sai Allah waɗanda zo sai ka dora masa hauka ka kara masa ce kai kai ma hukaci zo kara ma hauka nan ba ka ba ce ka ka tafi kawai ina son hukuma sai ta lalubo in a kama ci to wa ai sai ka je ka yi ce wane ne wanda sai a kama ba ka ne ka kara wa mahaukaci hauka na ga kuma da hangi wani nan abokin da na zafi ya ji ana kiɗa a gidan rediyo ana mata iyayen giji mata iya ya ci rawarsa ya ci rawa ana mata iyayen giji mata ina ilawa ilawa sai da wani shi ma da Allah ji da su je ce salamu alaikum ai wani abu da ce to malam da ya ce na'am me faru ce wato ashe mata iyayen giji wallahi da na yi ban taba yanzu yaya za a yi faɗaɗa a'a nuna maka abin da bai kai to wannan shi bai da sirrin Ka manta kenan lalace ka je kawai ka aiki ne da ba. sai ga mutum ya dawo ina binciken to me ake ne amma ka je ka to an dora ka akan very, what would they say, attitude. In ka ce da mahaukaci, ai duk abin da ke ɗaya, in ya kama ke mutane, kai ma ka san ba zai saurara. Ba zai saurara ba kai ne ma mutum ce. Ai so ake ka ɗora masa ruwan imanin da zai hana shan wurare daidai inda ake shiga a abu daga nan kan titin nan na kan da akwai hanyar da ake kullawa a cikin da ke da sika muna tafiya yanka wani mutum an je an kamo shi ya shiga kudin kudi ne wanka da kashi ya shafa ya to ina wani haka da can aka taso shi a kan ma kan tsaye yi menene muna nan ba shi ba za a iya kamo shi ba da can aka taho da shi ana mutane gobara gobara da ka zo da tsada da kawai na shigo ana gabara ya ce me a ce wani ba haukaci na ce to ma haukaci wallahi yana zuwa ya faɗi kowanne yana cikin ɗaki ɗaya mace ce tana cikin ɗaki a ɗaki ta ji maganar mutane ma sai tashi ta yi ta sake daɗewa a haka ake miƙa mata abinci da ci a nan za ta kashi da fitsarin duk daki daki guda aka ajiye mata sabon kalli ciki da falo da waye da wani mugun murkusheshen mutum in yi murya ciya ƙoshin da maka gashi in na ka san zaki haka yi. shi kuma na a ciki shi ma haka yake idan za a fito da su sai an gayyato makota kowa ya yi ɗin ɗin ɗin da ya motsa ma ka da haka ake fito da shi inda ka san ba kura ana jawo ta kiki haka ake wata mana nan aka ce na na ce ku kawo kuɗi haɗa magunguna na je na wasu saiwoyi na maganin dafaɗi da waye da waye tun da ci kasuwa da na yi na yi robobi dum ɗin aka sa a mota muka dinga sun ka gugu muka ce na ce to ina ina aka ce kai ai sai an to makota ce makota wa ce ku bude ai ba zai wani na kun bude na shiga bana mai goro din nan goro da shi mutane da sile sile daidai aka kulle ni aka bani kullun nan da ya you from Arewa to kill me. Eh, ina mm. su kai ihu wai zan kashe shi da ke Lo que hannunsa a ci da kuma rakon kwasa ka buɗe da sa'ada zauna a kan kujera ya zauna aka kawo duniya yake masa tashi ya yanke da waye suka zuba masa ruwa ya kuma ka ɗebo maganin da ka dinka masa maganin ka sheƙa masa <laughs> sai ga shi kwana biyu na ɗaya na biyu da shi ake hira sai mutum zai so zauna hira shi mana idan wannan amma kana cikin musulmi kana ɗan musulmi abinda ake zato kai babba ne a cikin musulunci an ce Allahu akbar ka ce kana so ku dan Allah wani ku koyi da kai kana so tana so ba za ka isa da samu ba za ka isa da kuma ba za ka isa da samu ba ba zai yi ba arifi in ya ci da arifi zama ake yi tare da kowa ba san arifi ba munan mun zauna an sa mana su aiki akwai makarantar da na zauna aka taro su aiki a cikin ɗaliban akwai kulan bambal da na je na kafa ma a makarantar a cikin su akwai sss muka zauna don akwai wani yaro guda ɗaya ma na san shi ya makara na zuwa sa shi tsallan kwado yana yana abin a shi sai aiki ka ta sai faɗo to dan kada mutane su gani ne goma na ɗauki na sa a sai da ya gama sai da ba a can sai ku fito da gudu a gigice kuli mu dama na san zai fito ina zuwa shi kai sai na ja shi ina sai shi na cikai cikai bani wani aiki ina ba nan ka tara min za ka gani na karta maka sai ka sai ana daga nan sai gida sai na ci

koya abin da abin da muke koyar da kai kai ne ka san mun shi kuma shi ake ce mu kuma shi ku ba shi kenan ba kama da kamata a wannan ibrahim da ya rayuwa ya gama duk duniya ta yi ne shi amma ya a gari ɗan isken ɗan isken duniya yanzu suna zagin su saboda wasu sun ce wai su ne masu masoyansa ga wani abu da suke yi wai a haka ne shehu ibrahim ya musu wallahi za a waye abin da sirfa wa shehu ibrahim zagi ana la'antarsa ana kuma ka ce wai kai a haka za ka tafi saukar Jangan mwenye kiabati. Tujara. Tujara. Mwenye mbaki kiabati. Tujara waka. Tujara waka. Tujara waka. Tujara waka.

Allah wai ba sa jin zagin da ake wa mu kayan ne idan suna ji ya yi musu daɗi idan suna ji dama haka shi ma ya tarar ana yi wani koya masa a ina ya koyar idan shi kaɗai ne ya gano haka shi kaɗai ne to ya yi sairan kuma lalis suna sairi suna gudu a cikin hanar Allah ta mummuna maza gashi kana ganin zuwa ku a ainihin girin nan kowai tafiya suke sun fi girgije ma tafiya makarira ta uku titin karau ma'arifin sun keta sun yi kiwo a cikin duk sayin ma'arifa na sanin Allah. Tarahu كاس شنو؟ أما هو المقام المشير قال لي كاس المقام المسلمين إشارة راس سؤال أموا تيا برتيني زمن الله زمن مهزن الله زمن كسبيات زمن تبركين كذا أسأل kada mu zama ta farkin waɗanda za su kore wa shehu ibrahim da mamaye da wani ya zo yana zaki shehu an ce bai ya ce wai sai sun ma sun daina zaki ni ban ga dalili ban ga halitta ban ga wani dalilin da za a iya samun wani da a duniya ya aibata manzan Allah. So da me da me kamar wannan hasken da kace kai duhu ne duhu ne ya sunaka wani misali na manzan Allah ya fara saboda babu wani abu da zaka kwatanta manzan Allah da shi da ka kwatanta shi da shi to kai ne ma hukunci kai kawai Allah mu gyara mu dora mutane akan yadda za su zama masu amfani zama masu amfani sabon shi ibrahim zaɓaɓɓu ne cikin zaɓaɓɓu cikin zaɓaɓɓu cikin zaɓaɓɓu cikin zaɓaɓɓu